Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau ranar 18 ga watan satumba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarar fil hashim gumel shugaban amurka joe biden ya sake gargaɗin shugaban rasha vladimir putin game da amfani da makaman kare dangi a ukraine a wata hira da gidan talabijin na cbs news da aka shirya watsawa a daren yau lahadi shugaban ya nanata kalamar kar a yi har sau uku ya kara da cewa salon yakin zai sauya irin wanda ba a sake gani ba tun yakin duniya na biyu biden ya ƙi yin tsokaci musamman kan martanin amurka idan rasha za ta yi amfani da makamai masu guba ko makaman nukiliya a ukraine ya ƙara da cewa suna ci gaba da zama saniyar ware kuma ya danganta girma abin da za su yi shine zai iya tantance irin martanin da zai faru wannan ba shine gargaɗin farko da biden ya yi wa putin ba bayan ganawa da tarayyar turai da abokan ji saban da kawayen neto a watan maris biden ya ce neto za ta mayar da martani da ya kamata idan aka yi amfani da kowane irin makamin kare dangi a ukraine hukumar lafiya ta duniya tana ƙara faɗakarwa game da wani bala'i na biyu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da aka yi a pakistan a wannan bazarar yayin da likitoci da ma'aikatan lafiya ke fafatawa da annobar da ambaliyar ruwa ta haifar da sauran cututtuka ambaliyar ruwa ta fara ja da baya a lardunan da aka fi fama da matsalar amma da yawa daga cikin waɗanda suka rasa matsugunansu yanzu haka suna zaune a tantuna da sansanonin wucin gadi kuma suna fuskantar barazanar rashin lafiya da suka hada da cututtukan zazzabin dangi da na cizon sauro da ke karuwa ruwan da ya tsaya cik ya zama matsugunan sauro Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa a cikin wata sanarwa a jiya Asabar cewa ya damu matuka game da guguwar cututtuka da mace-mace bayan samun ambaliyar ruwan. Shugaban na WHO ya kuma ce kusan cibiyoyin kiwon lafiya dubu biyu sun lalace gaba ɗaya, ko kuma yawancinsu sun lalace a Pakistan. Ya kuma buƙaci masu hannu da shuni da su ci gaba da ba da agajin gaggawa domin a ceci rayuka da dama. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zanga ta barke a yammacin ƙasar Iran a ranar Asabar a wajen jana'izar wata budurwa da ta mutu bayan da 'yan sandan gyara tarbiyya suka tsare ta kan ƙa'idojin saka hijabi yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar. ranar juma'a a wani asibiti a teran babban birnin kasar hotunan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna masu zanga-zanga suna ta rera taken nuna adawa da gwamnati bayan da suka taru a garin sakiz mahaifar masa amini daga garuruwan da ke kusa da lardin Kudistan na iran a yayin da suke jimamin mutuwar matashiyar mai shekaru ashirin da biyu da ta mutu masu zanga-zangar na taɓa cewa mutuwa ga mai kama karya wanda hakan ke nufin jagoran juyin juya halin musulunci ayatollah ali kameni yayin da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa akalla mutum ɗaya ne aka nuna rauni a kansa a wani faifin bidiyo inda aka ji wani yana cewa harbi ne ya haddasa shi kamfanin dillancin labaran reuters bai iya tantance bidiyon ba a 'yan watanni da suka gabata masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci mata da su cire mayafi a bayyana jama'a lamarin da zai sa a kama su da laifin ƙin bin ƙa'idojin addinin musulunci a daidai lokacin da masu tsaurin ra'ayi na ƙasar ke yaƙi da rashin ɗa'a. jiya asabar yarima william da harry sun yi taka tsantsan da kowane bangaren akwatin gawar kakarsu sarauniya elizabeth ta biyu 'ya'yan sarautar sun sun koyar da kansu yayin da jerin mutane masu zuwa gaisuwar makoki ke ta wucewa ta gaban gawar margayiyar 'Ya'yan sarki Charles guda biyu waɗanda suke sanye da kakin soja sun tsaya shiru ne a wani shiri na tsawon mintuna goma sha biyar a cikin babban ɗakin taro na Westminster. Inda akwatin gawar ke kwance tun ranar Laraba, an lullube ta bisa tsarin masarautar. William da Harry sun kasance tare da 'yan uwansu shida ciki har da gimbiya Beatrice da Eugene, waɗanda tun farko suka girma masarauniyar mafi daɗewa a Birtaniya. Sarauniya ta mutu ranar takwas ga watan Satumba a gidanta na bazara da ke a tsaunukan Scotland tana da shekaru 96. Dubban mutane ne suka yi jerin gwano na tsawon sa'o'i a layi da ya dangana da kogin Thames suna jiran su wuce akwatin gawar don daraja sarauniyar lamarin da ke nuna irin soyayya da ake yi mata. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasar mu Ja masu jimu da sauran masu salamu alaikum barkamu da safiya da kuma sake kasancewa mu da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku a kowane mako. Kuma shirin wannan makon mun kawo ziyara a kasuwar da ake hada-hadar sayar da kayan gwari da ke jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya. Ah, ba wata matsala sai dai abubuwa ne suna da tsada yanzu. To kamar yanzu tumaturin nan da na ga kin kasa da sauransu kamar nawa nawa ne? Eh da da lokacin da abubuwa suke da sauki dubu ɗaya da ɗari biyar ne ko dubu ɗaya da ɗari biyu amma yanzu da yanayin abubuwan rayuwar yau da gobe. Dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari uku. Kan fargaba muke kwana kansa muke tasi. Gwanna dai kowa ya ga ya yi kokari to ya kara. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu. Kasuwa jihar ima dai jiha ce da ta sha fama da tashe-tashen hankulan 'yan bindiga a baya-bayan nan kuma yana tare da shugabannin ita wannan kasuwa daga farko dai bari mu uh, fara ji daga shugaban ita wannan kasuwa assalamu alaikum ni suna na atairu isaka chama live market farm produce association kamar ya za ka yi bayanin irin sana'o'in da aka yi a wannan kasuwar to sana'an dai ga na muna ta yi mun kai yau gobe ce ba kasuwa ma haka dai muke hankuri kuma Allah da yana taimaka muna muna dan samu dan kwambai da muke kasa bukatunmu da shi kowa ya san yadda yanayi ya ce kyada ya shiga ko ta ina yanzu gwari nan da muke yi da muna dauka 12 tire na trailer na muna dauka su dubu dari biyar dari hudu amma yanzu har miliyan daya da dubu dari biyu muke dauka to shi ne dalilin da kaya ya tasi. matan ma dai sai da a hankali ko sun je mu ma da mun dauka motoci nan muna zuba musu kudi muka muka zo nan sai mu dora A kan farashin to saboda dai rai dai bai zauna bai ci abinci ba matan kuma suna iya kokarin su suna guza guza dai yadda dai muka kasa farashin su ma dole su hankura su dauka su yi gaba da shi. ce ma ya rayuwa take kuma ya kasuwancin yake a nan jihar Imo. To nan jihar Imo dai alhamdulillah za mu ce tunda muna da rai muna da lafiya mu kuma hukumomin Imo State iya kokari mu kai mu yan arewa sun yi muna To kamar idan aka ce jihar Imo wani zai ce wani sansani ne na tashin hankali. Ku ya kuke gudanar da harkokin kasuwancin ku bisa la'akari da kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ballewa daga Najeriya takan saka dokar hana fita na ranakun Litinin. To yanzu dai duka dai hankuri dai muke mula lallaba kan rayuwa dai. Mu da kanmu mun fito dai za mu fito dai mu yi roƙon Allah ko mun fito da rayuwar mu ko za mu koma dai mun bari komai ga Allah don ba mu zauna cikin gida ba mu ci abinci ba. sai yasa muna fitowa kuma agogon da yake faru nan mu da kanmu muna gansi amma inda Allah ya azza mutum dole kai hankura da shi kuma ka kiyaye dokoki mene dokoki ka dinga gararan ba aka ce ka rice kanka mai kasa ma yana tsoro abun sa kai ko don an ce ka rice kana gararan ba yadda ka ga dama kaga komai zai iya faru a kan mutum wannan kasuwanci ciyaman da kuke yi misali kuna da wata fargaba ne eh, misali kan abubuwan da suke faruwa kan fargaba muke kwana kansa muke tasi gwamna dai kowa ya ga ya yi kokari to ya kara wani kokari gwamnati ta yi ta saro din don ba a ce ba mutane kaman sa amma agugwan da yake a kan saro kowa ya gane hausawa ka ce dambu ya yawa bai zin mai ko me aka ce din Doma da shugaba a gefe na kuma na dama ina tare da wani da ke cikin ita wannan kungiya ila bai bari ka gabatar da kanka sunana salisu umar bebeji wanda aka fi sani da Salisu Oscar. Kuma ni ne sakatare na Farm Produce Dealers Association Imo State Chapter. Ya za ka bayyana adal misali irin kalubale da kuke fuskanta a wajen shigo da waɗannan kayayyaki daban-daban? Wato, da Abubakar kalubalen da muke fuskanta wajen shigo da wannan kaya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Lamida mutum ne zai filodi daga Kano ko Sokoto ko Zaria. Legas ba dubu biyar za ta kai ka. Amma nan sai ka ba mutum kuɗi naira dubu ɗari kuma ana cewa ƙasa ɗaya muke kuma babu inda wahalar nan da tashin hankali ke tashi lamida sai ka baro umu ne da ka zo asaba daga asaba zuwa imo duk za ka kaje wajen dubu tamanin ma kamar ban kacin washin ka ba sakatare shin su wane ne kuke baiwa waɗannan kuɗin babu wani jami'an gwamnati produce ne yan produce ne musamman na shigowa imo dinnan sai ka aje wajen dubu talatin kamar masu karɓar kuɗin haraji kenan eh dam da Allah na sa ya sa mun san ka yi wani faru. da sai mun zo maka da ɗin din da muka karɓa na baya a bige idan evidence to prove to kamar wannan shine ke sa kayan suna tashin goron zabi suna tsada kenan sakamakon kuɗaɗen da kuke kashewa lami da shine mana kana ago kana kanin a wani ca amma ba za ta biyu ba sai ka zagi wari ka biyo ka bullo a hoda an biya ma sannan ka shigo ilele ka taho imo kuma duk fo wannan dagayen da za ka yi da fuskashin naira dubu hamsin ba sittin da arba'in da biyar ne ba amma nan sai ka riko ɗari amma ka duba ka gani irin yadda mutanen su suke zuwa su miƙe kafa a sakkwato in ka je emiya haya su miƙe kafa a sabon garin kano. ta ka ga shirin binciko mana kasuwa farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki To jama'a kada ku shafa shirin kasuwa a kai miki dole ne ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma yanzu ga ni bangaren wani wuri da ake sai da kayayyaki kama daga albasa, tattasai, tumatur da sauransu har da ma busasshen tumatur. Sunana Zahara Jimi Abdullahi. To ya za ka yi bayanin wannan kasuwanci ya yake ga albasa ga tumatur ga busasshen tumatur ga tarugu ga da sauransu. A gasa yanzu ba abin da za mu ce yanzu ne dai alhamdulillah amma da dai ya mun sha ta sosai wace wahala kuka sha eto eh farko mun sha wuya saboda idan muka zo muka kasa kaya ma na abinci ma gagarin mu zai in mai abinci ta zo ko kowa ma ake yi iyayen gidanmu suna hakuri da mu suna ba mu kaya saboda mu raye wajen idan a ce ana lissafa asarar da ake daga shekara biyar ayi hudu zuwa yanzu gaskiya idan a ce lissafa ake ba karamin kuɗi a kashe ba to yanzu wani daɗi aka girba a yanzu har ga Allah muna jin daɗi sosai sosai wallahi hali yanzu kuma gane tare da wata mata ko kuma kallabi tsakanin rauna wadda take wannan sana'ar eh, sunana elizabeth njoko To ya zaki bayyana wannan sana'a da kike yi ta kayan gwari musamman a nan kasuwar kayan gwari da ke jihar Imo? Ah, ba wata matsala sai dai abubuwa ne suna da tsada yanzu ba kamar da ba to kamar yanzu tumaturin nan da na ga kin kasa da sauransu kamar nawa nawa ne eh da da lokacin da abubuwa suke da sauki dubu ɗaya da dari biyar ne ko dubu ɗaya da dari biyu amma yanzu da yanayin abubuwan rayuwar yau da gobe dubu biyu da dari biyar dubu biyu da dari uku to me ya kawo tsadar rayuwa kamar tattalin arziki ne na duniya da ya taɓarɓare ko kuma rashin tsaro ne da ke faruwa ta dai yanayin rayuwar yau da gobe ne amma dan da haka ne ba haka yake ba to a gehe na na hagu kuma na ga ta rubushi a kasuwancin nashi yake daidai suke da wancan duk ɗaya da wancan din da na tumatur din to akwai batun tsaro da aka ta magana yana faruwa a nan kudu maso gabashin najeriya kamar batun zaman gida na dole da 'yan kungiyar ipod suke sa mutanen yankin nan suna yi kamar wannan ba wata fargaba ba ce ga ba zai kawo muku matsala ba ga harkokin kasuwancin ku eh za a samu matsala amma dai yanayin environment din da muke da sai duk abin da yake faruwa dai mu ma muna so mu samu zama kaman mu ma dai we are secured to kamar me zaki gaya ma duniya game da wannan kasuwanci me yayi miki ne abubuwa da dama dai wanda ba zan iya faɗan su ba amma gaskiya alhamdulillah mun samu sunana abdullahi mustapha bebeji ni ne ma'aji na farm produce kasuwanci dai alhamdulillah sai dai matsaloli da muke dan faruwa da su wani lokacin yara 'yan daba za su zo suna tsara hanya duk inda mutum ya je sai sun rike mutum sai ya ba su dubu biyu wasu dubu uku wasu dubu biyar ma in baka baya ba wulakanci ko a doke ka ba da sunan wani rabano ba haka kawai suna karba da sunan kansu kuma hukuma tana kallon su ba wannan ya taɓa musu kun taɓa kai korafe-korafe kuma zuwa yanzu wani mataki aka ɗauka akan korafe-korafe a waɗannan jihohi eh to alhamdulillah mun taɓa kaiwa musamman a nan imo state har gidan har ofishin aiji na nan mun je kullum za a mana alkawari yau gobe yau gobe har yanzu dai abin bai wakana ba. farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai dole To jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole na wannan mako wanda muka tattauna batutuwa daban-daban. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ya kawo muku wannan shirin. Ni Lamido Abubakar Sakkwato da na shirya shirin ke ce da ku mu kasance lafiya. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana pastor abubakar musa iglesia assembly de dieu a birnin kwani ina kira ga dukkan mu yan uwa na wannan ƙasa ta nijar a matsayin mu na kirsa ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yadnan mu muna bukatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan kasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da mu da yan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan ɗaya fami guda ne muna da kwanciyar hankali muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kristan suka kai mana ziyara yan uwan mu uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu mun kai musu kai musu zuwa mu musu barka a lokacin azumi ma muna musu barka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan yan uwa musulmi kristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mu da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin wani tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare mana wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan yan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya ɗore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar shawara wato yellow fever a turanci. Zazzabin shawara na ɗaya daga cikin cututtukan da suke ƙara yaduwa tare da addabar mutane a Najeriya, inda a halin yanzu cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum goma sha hudu a jihohi goma na faɗin ƙasar. Duk da cewa ƙungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa cutar na da rigakafi mai matuƙar inganci da kuma sauƙi. Hakan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace tattauna kan cutar don wayar da kan jama'a ta yadda za su ɗauki matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Maryam Ahmed Al-Mustafa. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan zazzabin shawara. Yellow fever cuta ne da yake cikin cutattukar da muke ce musu viral hemorrhagic fever. Ma'ana in cutar ta ci mutum za ta iya sa mutum ya rika zubar da jini ko ta hanci ko ta baki ko ta kunne ko ta wani waje daban. misalin wasu cututtukar da ake ce musu viral hemorrhagic fever su ne su ebola su lassa fever su dangi gifi da wasu abubuwan kuma abubuwa daban-daban ne suke jawo su amma duka suna iya sa mutum ya rinka zubar da jini in suka ci jikin mutum shin me ke kawo cutar yellow fever wato ciwon shawara infection ne wato akwai microorganisms kala-kala da suke jawo infection kamar su bacteria da su viruses da su fungi da su protozoa da kuma su parasites to shi yellow fever din cuta ne da viruses suke jawowa wato rinkan shi virus din ana ɗauka daga cizon sauro ne idan sauro ya ciza dabba mai shi kamar biri zai iya ɗaukar cutar to idan ya ɗauki cutar duk mutumin da ya samu ya ciza zai iya ba shi ciwon shawara ɗin so yanayin yadda ake samun yellow fever kamar yanayin yadda ake ɗaukan malaria ne bambanci na ɗaya shine sauran da yake jawo ciwon shawara wato yellow fever daban yake da sauran da yake jawo malaria kaman a ce bature ne da balarabe so sauran ma kala-kala ne wato species species ne species ɗin da yake jawo yellow fever ana ce musu aedes aegypti species din da yake jawo malaria kuma ana ce musu anopheles species Bambanci na biyu shine yellow fever viruses ne suke jawowa bayan malaria protozoa ne suke jawowa. Sannan bambanci na uku yanayin yadda cutar take nunawa a jikin mutum daban yake idan yellow fever ne. ya kamata mutane su san cewa yellow fever wato cutar shawara ba cutar da ake ɗauka ta ma'amala da mutum mai shi ba ne, ma'ana in kuna zama tare ko kuna amfani da kofi ɗaya ko kuma mutum ya maka shawa a fuska ba wai zaka ɗauki cutar ba ne ba a bayarwa directly from person to person wato mutum ba zai iya bayarwa directly to wani ba sai an samu sauro a tsakani. Menene alamun cutar zazzabin shawara ko kuma yellow fever? Yawanci alamomin cutar shawara ba sa nunawa a jikin mutum sai bayan kwana uku zuwa bayan kwana shida bayan cizon sauro din. in mutum ya samu yellow fever ko cutar shawara zai iya jawo mishi dan zazzabi mutum ya ji ya gaji mutum ya fara cin ciwon jiki ko ciwon baya ko ciwon kai mutum ya fara amai to yawanci mutane da yawa fa cutar yakan tsaya musu a haka wato jikinsu yana iya maganin cutar amma a mutane kaɗan tar zai iya yin tsanani ya jawo musu wani abin da muke cewa multi-organ dysfunction wato wannan shine organs ɗin mutum su fara mutuwa na farko zai iya taɓa hantan mutum ya jawo mishi jaundice in fact inda aka samu sunan kenan masu yellow fever wato idan mutum yana da shi ya taba liver shi wato hantar shi zai iya developing jaundice sai a ga mutum ya fara zama yellow idanuwan shi sun fara komawa yellow wato kalan ɗaurawa zai iya wa mutum koda ya jawo mishi abin da muke cewa renal failure wato kodan mutum su daina aiki har mutum ya iya bukatan dialysis zai iya sa mutum ya fara bleeding wato jini ya fara fitowa ta baki ta hanci mutum ya fara tarin jini ko ya fara aman jini ko ya fara haɓo ko ya fara fitsari ko kashin jini ko kuma fatan mutum ya fara canja kala saboda jinin da ke zuba ƙarƙashin fata sannan in ya gama yin tsanani zai iya jawo mutum koma wato a ce mutum ya zama vegetable kenan sannan zai iya kashe mutum idan cutar ya yi tsanani To likita suwaye masu kafi cin karo da cutar? babbar wanda suka fi kama wannan cutan su ne wanda ba a masu rigakafin yellow fever ba sannan matafiyi wanda ya bar inda yake inda ba yellow fever ya dauki kafa ya tafiya ya zo inda ake cewa endemic area wato inda ana da yellow fever dama throughout the year waɗannan su ne suka fi kamuwa da ciwon yellow fever wato ciwon shawara To dakta yaya za a kwatanta tsananin cutar yellow fever idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba? Ƙungiyar lafiya na duniya wato World Health Organization sun nuna cewa yawancin mutanen da suka kamu da yellow fever sukan warke da kansu wato jikinsu yakan yi fada da wannan ciwon. Amma a kaɗan ɗinsu ba su ba da percentages ba amma suka ce a mutane kaɗan sukan kamu da tsananin cuta wato cutar takan ci jikinsu sosai. kuma mutane suka ɗauki cuta mai tsanani about 20 to 50 of them wato rabinsu za su iya mutuwa ma a kwana goma da ɗaukan cutar. Shin cutar na ɗaya daga cikin cutukan da ake iya ɗauka? Ma'ana mai fama da cutar zai iya yaɗa ta ga sauran jama'a? Kamar yadda muka yi bayani, yellow fever wato cutar shawara ba cuta bane da mutane suke iya ba da juna, wato ba cuta bane ake ɗauka ta ma'amala. Mutum baya iya ba ma wani sai sauro ya shigo tsakani. amma saboda kiyayewa kuma saboda alamomin cutar yellow fever din suna kama da alamomin sauran cututtukan viral hemorrhagic fever din akan so mutum ya keɓe kanshi kafin dai ya samu cikakkiyar lafiya a da sai na ji an ce akan ce idan aka ga jijiya musamman ma na farin mutum ya dan yi kore haka sai a ce shawara ne shin a cutar shawara na da alaka da wannan koren jijiya <laughs> wannan ba gaskiya ba ne dama a kowane mutum jijiyoyi sukan nuna ko baki ne ko fari ne ko mai duhu ne ko mai haske jijiyoyi sukan nuna amma da ke mutane masu haske ko turawa fatar su tana da haske ana iya ganin kalan so ba wai jijiyan ba ne kore kuma ba wai jinin ba ne kore muna ganin shi kone ne saboda yadda wuta wato light yake reflecting daga jikin skin din duka physics ne hakan is normal kuma ba abin da ya haɗa hakan da ciwon shawara <laughs> wato yellow fever. To likita daga ƙarshe wacce shawara zaki ba masu sauraron mu don ɗaukar matakan kariya daga kamuwa da cutar shawara da ma sauran cutuka baki ɗaya. duka dai mun san prevention is better than cure ya fi ka kare kanka akan abarka ka je kana neman magani akwai hanyoyin da mutane za su iya kare kansu na farko kuma babba shine ta hanyar rigakafi ana iya yin rigakafin yellow fever bayan wata tara ne to sai jariri ya wuce wata tara ake iya bashi wannan rigakafin kuma in aka bayar ana expecting zai bada wani abin da muke cewa lifelong immunity ne wato har abadan abada ana expecting zai kare mutum akwai bustan da ake iya bayarwa kuma shi ma kungiyar lafiyar duniya wato world health organization sun ce shi wannan bustan ma ba dole sai an yi shi ba in dai aka yi wa mutum rigakafin yellow ba yana kare shi na biyu yadda mutane za su iya kare kansu shine ta wani abin da muke cewa vector control wannan kawai hanyoyin da za a hana sauro ne ma a hana su hayayyafa misalin yadda mutane za su yi haka shine irin su yanke ciyawa idan mutum yana da siranda wanda ake barin ruwa yana dadewa shi ma a rinka zubarwa saboda su sauran za su iya saka kwansu su ta hayayyafa ta wannan hanya duk dai yanda akwai ciyawa ko inda ruwa yake zaune ba a so domin duk anan sauran suke saka kwansu su ta hayayyafa hanya na ƙarshe yadda mutane za su iya kare kansu shine abin da muke cewa bite prophylaxis wato wannan shine zaka kare kanka daga cizon sauro ɗaya daga ciki shine mutane suna bacci a cikin mosquito ne convenient idan mutane za su kwanta su rinka fulitin daki za su iya using insecticide ko mosquito coil mutane su rinka sa long sleeve wato dogon riga dogon wando especially idan za su fita da daddare sannan banda sa baƙaƙen kaya cikin dare. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna akan cutar shawara kuma da fatan an ji da fatan kuma za a ɗauki shawarwarin da likita ta bamu. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin shirin wato Dr. Maryam Ahmad Al-Mustafa sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.